ya fi mana laifukanmu ya tara mu a cikin alkairi ina muku fatan alkhairi duk inda kuke a duniya alkhairin allah ya tabbata a gare ku amincin allah ya tabbata a gare ku na gode na gode allah ya saka muku da alkhairi allah ya saka mana da alkhairi gaba daya ya hada mu a cikin jannatul firdaus masoya na ina muku fatan alkhairi ba abin da zan ce muku sai dai gaisuwa ta da godiya ta ba za ta kare a kanku ba alhamdulillah alhamdulillah wa shukrulillah wallahi ina godiya Allah ya saka muku da alkhairi wanda yake cikin wata damuwa ubangiji Allah ya ɗebe masa ita wanda ba shi da lafiya wanda ke gida ko ba da lafiya asibiti Allah ya baku lafiya wanda suke fata fama da jarabawa ta jarabawar yara na tangarewa ko rashin tarbiyya Allah ya shirya musu yaransu Allah ya shirya muku yaranku Allah ya shirya muku yaranku ubangiji muke roƙo ya mana haka fa'ida ce domin sauƙaƙawa wajen naƙuda Eh, misali mace tana gwiwa tana ta fama bata za a haihu ba haihu ba so kuma kuma an tabbatar lokacin haihuwar yayi kuma duk wasu sharuɗa da za a bi na ganin an samu haihuwa cikin sauƙi an bi an samu nasara to ga wata fa'ida da za ku jaraba ta cikin yarda Allah za a haihu cikin lafiya in Allah ya Eh, in dai abin da ya shafi naƙuda ne insha Allah rabbi za a samu nasara cikin yarda Allah cikin yarda Allah eh, in yanzu nan ka ji wani take kan gwiwa da Allah kai kokari ka je ka gaya musu su aiwatar da wannan haɗin insha Allah za a yi cikin nasara abin da za a nema shine za a ji a kokari a samu zuma mai kyau kullum abin da ya sa muke magana saboda abubuwan sun taɓarɓare rashin tarbiyya da rashin imani da kuma algush ya yi mana yawa Sosai ka ga mutum akan magani ma yana algush akan magani ka ba mutum magani domin ya samu waraka to mai ka ba shi magani kuma sai kai algus kun ya samu waraka sai ka ba shi cuta me amfanin ka je ka siyo siga ka zo ka narka siga ɗanyen siga ka zo ka narka kana ba mutane akan zuma me kake so ka samu a duniya wace riba za ka samu to in kai haka mutum ya sai zuma domin abin da manzon Allah sallallahu ya faɗa a kanta da abubuwan da suke da cututtukan da ke warkewa su kuma kai ka je ka samu suka kanar kaka kama mutane sun ci sun samu matsala me kake nufi ka samu a wajen Allah to shi yasa muke magana cewa idan mutum ya tabbata zai je samu wannan ya samu eh, zuma mai kyau in ya je su ya ce dan girman Allah ku ban mai kyau kar ka damu da tsadar ka ce musu dan girman Allah ku bani zuma mai kyau wanda ba ta da nisi so duk wanda take fama da nakuda sai a samu wasu ma kamar gwangwanin madara gwangwanin madara na ko na to cikin shi za a samu sun aka samu cikin shi mai kyau sai a zuba a kofi ko a wani abu haka sai a karanta fatiha kafa daya alhamdulillah rabbil alamin zuwa gairu maktubi alaihim wa dhalim sai a karanta kafa daya sai a karanta falaki kula a'udhu bi falaki kafa uku sai a karanta kula a'udhu bi nas kafa uku sai a to sai a abin nan a ciki a karanta yadda ake karantawa idan ka ɗauko kofin ko ka ɗauko abin da ka zuba haka za ka karantawa kamar misali ka zuba sai ka kofin ne na misali sai ka ce a'udhu billahi shi shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wanda kun gane abin da nake nufi a haka ba wai ana karanta ana karanta na tofawa a a haka za ku karanta za ku karanta so sai a karanta falaki uku nasu uku sai a karanta a kafa ɗaya sai a juya a ba ta shanye duka wannan gwangwani zuma duka sai a jira ku ga ikon Allah insha Allah rabbi za a haihu cikin lafiya in Allah yadda so idan ka ci sai ka sanar da wani da su masu aiwatar muna muku fatan alkhairi Allah ya mana albarka gaba ɗaya sai kuma mun haɗu a anjima